Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo hazubu 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da sarfido Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau. Juma'a 28 ga watan Afrilu shekara ta 2017 ga kanin labarai. An gano cewa tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala 500 daga kasar Turkiyya. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron amurka guda biyu an kuma da soja ɗaya a lokacin wani samami da suka kai wa 'yan kungiyar isis kwamitin ƙwararru manazarta na dukkanin jami'in amurka biyu sun buƙaci majalisar tarayyar amurka da ta sake tunani kan taimakon da take baiwa ƙasar masar tsakanin labaran kenan tsohon gwamnan jihar gombe kuma shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattijan najeriya ya ce zargin da ake yi cewa an sami bayani kan kisan sheikh ja'afar adam shekaru goma da suka shige a jihar kano ba shi da tushe sauran ai lokacin da aka sheikh ja'afar ina gombe ina gwamna kuma gwamnan pdp shekarau yana gwamna yana gwamna npp ni na gwamna shi yana kano mai haɗan da kano balle haɗan san ma ga yadda aka tsara kashe shi jafar ne ba fadar shugaban kasar najeriya ta ce ba bita da kulli take yi wa 'yan jam'iyyar pdp kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa ba domin a ce wata lokacin da ake wannan kabar gaza ake zama a kan tebur kamar za a ci abinci a fito da kuɗi tantan na dala ana karkasawa an gayyaci an jam'iyyar abga ko apc ko lebo har ba a kiran yan hamayya za ku kuma ji shirin lafiya uwar jiki na jummai ali wanda a yau za ku ji ci gaba da aka samu kan yaƙi da zazzabin cizon sauro amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala dubu ɗari biyar daga kasar Turkiya ya kuma karbi dabban kudade daga jami'an kasar Rasha duk da cewa an gargaɗe shi a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lokacin da ya ritaya a matsayin janar ɗin rundunar sojan ƙasar akan cewa kada ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen waje. ba mu da hujja ko kaɗan da ke nuna cewa ya sami izini daga sakataren rundunar sojan ƙasar da sakataren harkokin wajen amurka akan ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin kamar yadda doka ta tanada kamar yadda ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar dimokar da ke kwamitin bincike elijah Cumming ya bayyana a jiya alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samu game da binciken filin. daya daga cikin takardun sun nuna cewa ofishin speto janar ɗin ma'aikatar tsaron amurka ya fara gudanar da bincikensa a kan plane ya nemi izinin kan filin ko ya karbi izinin karɓar kuɗaɗen daga gwamnatocin ƙasashen waje ko a'a abinda kuma ke cikin binciken da 'yan majalisar ke yi mai magana da yawon fadar shugaban amurka ta white house shan spicer ya ce ma'aikatar tsaron amurka za ta tabbatar da cewa idan abin da filin ya yi ya saba wa doka amma kuma shan spicer ya ce gwamnatin trump ba ta binciki flynn ba kafin ta ba shi aikin mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin tsaro saboda ta dogara ne akan sabunta binciken da aka yi na shekara ta shida a lokacin da gwamnatin ta gabata wanda kuma shi filin ɗin ya yi tafiya zuwa ƙasar rashin ne a shekara ta biyar. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron amurka guda biyu an kuma jakata soja daya a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan is a shalkutar su da ke gabashin afghanistan wata sanarwar rundunar sojan amurka ta ce dakarun tsaron amurka na gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron afghanistan a lokacin da aka kai masu harin da yammacin laraba faɗan da ake yi da ƙungiyar is na da mahimmanci ga duniya amma kuma hakan ba zai yiwu ba ba tare da an rasa wasu rayuka ba a cewar janar john w nicholson kwamandan dakarun amurka da na afghanistan wanda ya amfani da lakabin 'yan ƙungiyar is da ke lardin klosaram a shalkutan 'yan is din a cikin sanarwar gwamnan jihar nangahar gulab mangal ya ce farmakin da aka kai a gundumar acin da ke yankin pege ya yi sanadiyar mutuwar 'yan is da yawa inda aka kashe kusan mayakan kungiyar arba'in aka kuma kama wasu bakwai a cewar gwamna a farkon watan nan ne jirgin yakin amurka ya jefa wani bom a kan kungiyar is a nangahar harin da aka kai din ana wato daukarsa a matsayin wani bangare na kokarin murkushe kungiyar jami'ai dai sun ce akalla yan is 92 ne aka kashe a harin da aka kai labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ɗaya daga cikin saƙonnin da ke fitowa ƙararra sakamakon ganawar da shugaba Donald Trump da 'yan majalisar ƙasar akan Koriya ta Arewa shine sake ta muhimmancin yin amfani da takunkumin karya tattalin arziki da bin hanyar diflomasiyya da matsa koriya ta arewa lamba ta koma kan teburin sasantawa yayin da ake gabanin babu tabbas ga komawa bisa kan teburin sasantawar kwararru na ganin goyon bayan da china akan wannan kokari yana da muhimmanci to sai dai kuma abin tambaya anan shine ko china za ta goyi bayan matakan da ake shirin ɗauka akan koriya ta arewar kwararru a China sun ce gwamnatin ƙasar na iya bakin ƙoƙarinta ganin ta taka wa Koriya ta Arewa birki. A farkon shekarar nan China ta rage yawan gawayin kwal da ake shigowa da shi ƙasar daga Koriya ta Arewa. Haka kuma ta ƙara tsuki hanyoyin hada-hadar kuɗaɗe zuwa Koriya ta Arewar. Lucho da ke zama wani babban malami ɗan asalin Koriya ta Arewa da yanzu haka ke koyarwa a wata makarantar kimiyya da ke arewa maso gabashin China. Ya ce duk bankunan kasar China sun dakatar da harkokinsu da bankunan ƙasar Koriya ta Arewa. kwamitin ƙararrun manazarta na dukkanin jam'iyyun amurka biyu kan dangantakar masar da amurka sun buƙaci majalisar tarayya amurka da ta sake tunani kan taimakon dala biliyan ɗaya da rabi da ake baiwa masar a daidai lokacin da ƙasar ta kasa shawo kan matsalar cin zarafin bil'adama. Ƙwararren sun nuna cewa ƙarƙashin shugabancin Abdul Fattah al sisi sojojin Masar ba sa mutunta hakkin bil'adama. Haka kuma gwamnatin ƙasar na taimakawa wajen yada aƙidar ƙin jinin Amurka. 'Yan kwamitin dai sun gabatar da wannan bukatar ne a wajen taron kwamitin na baya-bayan nan. Michel Dun daraktar shirye-shirye kan gabas ta tsakiya kungiyar samar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta fara jawabinta ne da bayanin wani hoton bidiyo da ke nuna sojojin masar na kashe wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne a yankin sinai ta kuma yabawa shugaban ƙasa donald trump kan yadda bai damu ba wajen baiwa masar duk abin da take so lokacin da shugaban masar ya kawo ziyararsa ta baya-bayan nan gwamnatin amurka ba ta yi alkawalin ci gaba da baiwa masa tallafi ba tare da duba ba tare da duba yadda halin da kasar ke ciki ba a cewar dun labaran duniya kenan kuka saurara. fadar shugaban najeriya ta mai da martani dangane da korafin da shugaba wato tsohon shugaban kasar goodluck jonathan ya yi cewa ana yi wa iyalansa bita da kulli da sunan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin hirarsa da wakilin umar faruk musa kakakin shugaba muhammadu buhari garba shehu ya bayyana cewa Shugaba Muhammadu Buhari ba shi da jayayya ko wani matsala tsakanin shi da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Abin da sanarwar mu take cewa shine duk wani ɗan Najeriya wanda kuma ta haɗa da shi kansa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan duk wani ɗan Najeriya da ya san bai karya doka ba don Allah kada ya game kansa ya ci gaba da gudanar da harkokinsa hankalinsa kwance domin babu buƙatar a ce wani zai je zira masa amma idan ka san ka ketare doka idan ka san ka ɗebi nan ta jama'a ka ɓoye ko kuma ba ta hanyar ka'ida ba mu yaƙi da rashawa da cin hancin to ai an sa abin da gwamnati take magana saboda haka to lallai kun aka zo aka tambaye ka laifin wa zaka gani kanka zaka ga zarga amma ba za a zargi shugaban Muhammadu Buhari a ce laifin sa idan babu laifi babu tambaya abin da Stammer mu take cewa kenan. To amma idan ka dubi cewa uwar gidan shi tsohon shugaban kasa Jonathan an takura ta an kai ta kotu amma kwace waɗansu kudaden ta. Kusan da wuya kai sati ɗaya biyu baka je wasu tsohin mayan shugabannin gwamnatin Jonathan da aka tuhuma ko aka kwace kuɗi ko aka yi wannan bincike ko wancan a kansu ba. Shin ah, ko ma wane ne ai kana hina da hujja ga kamar an taso shi a gaba ne duk da ko irin gudunmuwar da ya bada wurin tabbatar da demokradiyya ba a yi hatsaniya ba kuma shugaban kasa Buhari ya sha yabanonsa yana godiya cewa ya ba da haɗin kai an sauya mulki ba tare da hatsani a cikin ƙasa ba. Eh wannan gaskiya ne amma a tsarin mulkin Najeriya shugaba Muhammadu Buhari a shi da iko idan ya yi haka shi ma ya keta da doka ka ɗebi dukiyar jama'a miliyoyin dala kawawarsa ya ce a ɗauki ka tafi gidan kuwa nan an bar maka don kai shugaban Najeriya ko kuma kin taɓa auren shugaba ko wani minista. idan ya haka ya yi adalci da najeriya shi kansa kuma ranar tambayar za ta zai a masa ita saboda haka kuma zancen a ce a uwar gida a ce shugaba wani a ce tsofaffin a'a kai wanda ka yi mulki aka baka ajiyar dukiyar jama'a idan ana neman dukiyar nan a za a tambaya ya za a je a nemi ɗan hamayya wanda shi bai ma san yadda kuɗin nan aka fitar da su ba aka je aka ajiye su to ai kaga an yi zalunci kenan aka je aka taku aka je aka saboda ai uwar gidan shugaba babu zancen takurawa tsakaninta da masu shari'a ne su daina saka shugaba Buhari a cikin wannan magana shugaba Buhari ba shi da hurumi a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya da zai je kirawo mai shari'a ya ce kai da na sauraron karar ka ba in yi haka shi ma ta su tattauna iya biyowa baya. Amma idan kai la'akar da cewa shekaru kusan biyu da shugaba Muhammadu Buhari yana mulki 'yan adawa a Najeriya sun sha korafi cewar an fi takura musu su aka bincike in ba kwanan nan ba ai ba a ji wani cikakken bincike ma da aka fara a waɗansu jami'an gwamnatin da ke ci a yanzu ba sai yanzu. Eh, to a kamar da bahaushe yake cewa wai in mutum da mutum da tunanin bananin da ci shi ne ba shi dan ba a baka ajiya ka karba ka taba ba za a tambaye ka ne magana nan kullum yin ka muke yi lokacin da ake wannan gaza ake zama akan tebur kamar za a ci abinci a fito da kuɗi tantan na dala ana karkashawa an gayyaci an jam'iyyar abga ko apc ko lebo ai ba a kiran an hamayya ai ba su mulki su suke a zamanin su suke kiɗa su suke rawar su saboda haka dan an zo an tambaya an yi adalci don aka je aka lalubo wanda yake bai ma san inda ake fito da kuɗi ba yi ba ake raba su a tambaye shi a'a ba a masa adalci ba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin najeriya yana ƙara ba da haske dangane da sanarwar da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta bada akan bata ga hujja da tsohon shugaba kullum gudun ibn jonathan zai zargi cewa ana takura masa da iyalinsa a yaƙi da ake da cin hanci da rashawa a najeriya ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya samame da rundunar 'yan sandan najeriya ta kai gidan tsohon gwamnan jihar gombe kuma shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattijan najeriya dan juma goje ya bar baya da ƙura sakamakon zargin samun wani bayani da aka ce ta yi da ya shafi kisan gilla da aka yi wa fitaccen limamin nan na jihar kano sheikh jafar adam shekaru goma da suka shige wakilin nasiru adamu elkaya na ɗauke da ci gaban rahoton rundunar 'yan sandan najeriya ta dawo da kuɗi kimanin naira miliyan goma sha takwas da dala dubu goma sha tara da riyal dubu hudu da ta ɗauke a wani samame da ta kai gidan shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata muhammadu danjuma goje a makon jiya of to enter to any premises to conduct a search warrant Uh, Kakakin rundunar 'yan sandan Mashid Jimo ya ce sun yi binciken da ingantaccen izini kuma cikin abin da suka gano har da fayil-fayil da suka shafi tasarrufin kuɗi a jihar Gombe tun 2005 da kuma wani fayil mai kunshe da bayanai yadda rundunar ta ce tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau ya kitsa hallaka marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam. Sanata Goje wanda tun farko ya ce akwai takardun bayanan kasafin kuɗin bana da 'yan sandan suka yi awon gaba da su ya ba da tabbacin dawo da kayan da rakiyar mai bawa shugaba Buhari shawara kan majalisa ita inan. mu yi wannan kayaki ba yara na suka sa hannu a lokacin da aka kwashe wannan kayaki sai na kira su ce to ku ci da karɓar wannan abu tun lokacin kuma na bar gida ban dawo gida ba amma dai ina labarin cewa riga an mai da wannan abubuwa ne tun da yasa tun da sa muna kokari muga cewa mun kammala wannan aikin kasafin kuɗi da gaggawa saboda an riga an samu cikas na wajen kwanaki hudu ko biyar saboda wani hari da yan sanda suka kai gidana amma kuma aiki gadan gadan sai ga yanzu wajen karfe wajen tara da rabi da dare amma tun da safe muke kan wannan aiki a nan sanata goji yayi watsi da labarin samun fayil ko wata takarda kan kitsa kashe Sheikh Jafar an shiga daki da an kwashi takardi an shiga ofis an fafasa an kwashi takardi amma na hakikance ba da wani halaka takardar ta shafi maganan wai yadda shekaru ya tsara halaka marigayi Sheikh Jafar Alhaji kansa saboda me saboda ai lokacin da wani aka kashe Sheikh Jafar ina Gombe ina gwamna kuma gwamnan PDP shekarau yana gwamna yana gwamna abin ANPP ni na gwamna shi yana Kano mai haɗan da Kano balle haɗan san ma ga yadda aka tsara kashe Sheikh Jafar ne ba yan sanda kamata ya su fi kowa shi nan wa kashe Sheikh Jafar wa ya tsara in shekaru ne tsara in ba shekaru ne tsara ba sun fi kowa shi nan wannan abu su fito su faɗa wa jama'a gaskiya kada a manna mini abin da ba gaskiya ne a jikina ba a shafa mun kashin kaji a bata mun suna ni ban san komai game da wannan al'amari ba ko kaɗan saboda haka ni ina gani wani tsari ne na wasu mutane masu neman bata mun suna da aka tambaye shi shin ko wani mataki zai ɗauka a gaba goji ya ce yanzu dai zai mai da hankali ne kan duba kasafin kuɗi inda kuma ya ɗaura alhakin abin da ya faru ga mutane da ya zayyana masu kwana da tashi cikin hasada Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo na washington na cewa karfe ɗaya da kwata na asuba ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke fatar kunanan lafiya. Kafin Dr. Muhammad Ladan ya shigo wannan zaure ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya za mu fara duban wasu rahotannin ci gaban da aka samu ta fannin kiwon lafiya. 25 ga watan Afrilu rana ce da aka ware domin nazari da kuma jawo hankalin duniya ga illar zazzabin cizon sauro. Kowa kuma ya san yadda zazzabin cizon sauro ke ci gaba da cewa jama'a tuwo a ƙwarya, musamman a ƙasashenmu masu tasowa. A shekara ta 2015 kimanin mutane 429 ne zazzabin cizon sauro ta kashe. Ƙasashen Afirka su ne suke da kashi 90 daga cikin ɗari na waɗanda ke fama da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Haka kuma, ƙasashen Afirka su ke fama da jidalin kisan da zazzabin cizon sauro ke yi na wajen kashi 92 daga cikin ɗari a duk faɗin duniya. Ko da yake hoɓasan da duniya ta yi na yaƙar wannan cuta a shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2015 an samu raguwar kisan da zazzabin cizon sauran ke yi na wajen kashi 62 daga cikin ɗari. sai gashi ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da rahoton cewa baɗi idan allah ya kai mu za a yi gwajin wani allurar rigakafin zazzabin cizon sauro a ƙasashen ghana da kenya da kuma malawi kamfanin yin magungunan glasgow smith klein na ingila ne ya ƙirƙiro wannan allurar rigakafin mai suna rtss kwanci tashi ba wuya wajen allah watan wata rana cikin yadda allah duniya za ta samu damar yin maganin lange-lange mai ramar cuta sauro kenan. les gens parlent. Tu sais que t'as oublié, maman. De prendre ta deuxième dose de traitement. Femme enceinte, femme enceinte. Si ton enfant pouvait seulement parler, il pourra te dire bana ne kuma aka cika rabin wa'adin da kasashen duniya suka tsayar na yi wa yara da manya alluran rigakafin cututtukan da za a iya magance su shekaru shida da suka shige kasashen duniya 194 suka rattaba hannu a kan shirin yin alluran rigakafin cututtuka burin wannan shiri shine samar da alluran rigakafin kare miliyoyin mutane. kan wa'adin wannan shiri ya cika wato shekara ta 2020. Dr. Flavia Bostirio ita ce mataimakiyar daraktan shirin kula da lafiyar mata da yara na kungiyar lafiya ta duniya ga abin da ta ce. Immunization and vaccines are the most powerful public health tool that we have. Ta ce allurar rigakafin cututtuka su ne makamai ko kuma manyan makaman da ake da su na yaƙi da cututtuka. mataimakiyar daraktar shirin kula da lafiyar mata da yara na ƙungiyar lafiya ta duniya dr flavia bostrio ta ce shekaru 35 da suka shige yara miliyan goma sha uku ne suka rasa rayukansu a sakamakon cututtukan da za a iya rigakafinsu ta ce duniya ta samu damar rage yawan mace-macen zuwa miliyan shida miliyan shida ma sun yi yawa we need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order to have what we call the herd effect, the herd immunity. Which means that you cover... A saboda haka ta ce ana buƙatar yin allurar rigakafin kashi 90 daga cikin 100 domin a samu a samu baya ga yaran da aka taɓa yi wa allurar rigakafin cututtuka a kuma samu damar yi wa waɗanda dama su can ba a musu allurar rigakafin cututtuka ba. A saboda yawaita yin allurar rigakafi gashi yanzu ana dab da kawar da ciwon shan inna kwata-kwata daga doron ƙasa. Wuraren da ake rikici ne kawai ake fama da matsalar ciwon shan inna. Misali a arewacin Najeriya da kuma yankin da ke tsakanin kan iyakar ƙasashen Pakistan da Afghanistan. bara mutane 37 ne aka samu suna fama da matsalar ciwon shan inna idan aka kwatanta da 350 a 1988 lokacin da duniya ta kaddamar ko kuma ta fara yunkurin kawar da cutar shan inna ɗin kwata-kwata daga doron ƙasa. Dr. Flavia Basturo ta ce sai gashi kuma an waye gari kimamin kashi 85 daga cikin ɗari na yara ne aka yi wa allurar rigakafin kyanda da sauran munanan cututtuka. To amma duk da haka akwai ƙarin yaran da suke buƙatar alluran rigakafin cututtuka. Kan wa'adin wannan shiri ya cika, Majalisar Ɗinkin Duniya tana son ganin ƙasashe sun ƙara zagi dantse wajen yi wa yara alluran rigakafin cututtuka akai-akai. Haka kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. tana son ganin an yunkura wajen ƙirƙiro sabbin alluran sauran cututtukan da suke addabar jama'a. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe ku Haka ne, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayanku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ah, ina lafiya hajiya. Za mu fara ne da tambayar takwarata. <laughs> To. Jummai Sa'idu Alhassan ‘yan Leman. To, likita tana ce tana so ne ka mata bayanin shin me ke jawo wai cutar na na dadatsewar harshe ga mata masu juna biyu. Kuma menene dangantakar wannan cuta da irin abincin da muke ci. To, da farko ma, an ce wai babban magana ɗan sanda ya ga gawan soja likita akwai akwai cutar da ke akwai mace cutar da zai sa mace mai juna biyu harshen ta yi daddatse? Eh akwai haka hajiya akwai akwai abubuwan da ke sa ba cuta ba ne rashin waɗansu abubuwa ne da ya kamata mace da ya kamata musamman mata masu juna biyu su rinka ci To. Eh, eh, akwai wannan irin abubuwan da jikin mutum da ke so irin rukuna na ba din nan. To shi mai kamar na ba din nan da na ca din nan suna da muhimmanci kwarai. To shi mai na ba din nan yawanci in ba in mace mai juna biyu ba ta da shi yadda ya kamata. Za ga wani lokaci za ga idon ta ma yana kamar kaikayi irin su ah, bakinta da leɓenta da kuma za ga suna kamar tsami su kamar suna ciwo ciwo haka har da gefen bakin da ma ya tsatsage da harshe duk waɗanda na faruwa To, likita dama idan ba ta da wannan rukunin kayayyakin abincin ba da ca ɗin nan, eh. an ba ta da shi sosai a jikinta ne idan ta yi ciki kuma sai abin ya ƙara ya daɗa bayyana? Eh, ƙara bayyana domin in ba domin juna biyu ɗin nan yadda ya kamata ma take da shi kan ƙaru sosai. to shi yasa kin san a nan kasashen in mace na da juna biyu ko irin abinci take da ci akwai magani kwayan magani da ke durkunonin nan za rinka ba dole su rinka sha kowane rana eh dan jikin nata ya samu abubuwan da ya kamata eh shi yasa yana da amfani kwarai a rinka zuwa awo To. Aka je eh. wani awa din shi yasa wani lokaci akan ba da magunguna akwai masu rukunoni duk rukunonin za a hada hada kamar ayon mai kamar wanda ke taimakon gina jini da sauran duk za a hada a bata. To shi kuma Malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan? irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa kan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace ba a kyansa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka wato ah, wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk duk bakin ma lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole ka yi sauri ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga To a saboda haka ga waɗanda suke da halin zuwa gun likitan ƙuri ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wacce shawara za ka basu a Najeriya ɗin tunda akwai waɗanda suke da halin yi ɗan amma kuma ba sa yi. Idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da waki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi. To in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su. To Allah ya sawaike. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Da Filada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. Babu To a gaida Juma'a Ali da Dr. Ladan al'ummar garin Chibok inda kungiyar Boko Haram ta sace 'yan mata 276 shekaru uku da suka shige ta gana da kwamitin shugaban kasa inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa kwarya. Number one hanya, na biyu ruwan sha, na uku makaranta wanda an ba sojoji har yanzu suka yi abandon nashi. To sai ku kasance tare da mu a shirin mu na hantsi kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a takaice tsohon mai baiwa shugaba donald trump shawara ta fannin tsaro michael flynn ya karbi sama da dala biyar daga kasar turkiya ya kuma karbi dabban kudade daga jami'an kasar rasha duk da cewa an gargaɗe shi a shekara ta 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar rundunar aikin soja akan cewa kada ya karbi kudade daga gwamnatocin kasashen waje ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron amurka guda biyu an kuma jikkata soja ɗaya a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan kungiyar isis a shirin kwatarsu da ke gabashin afghanistan wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta ce dakarun tsaron amurka na gudanar da wani samame ne tare da jami'an tsaron afghanistan a lokacin da aka kai musu harin a yammacin laraba ɗaya daga cikin sakonnin da ke fitowa karara sakamakon ganawar shugaba donald trump da 'yan majalisar ƙasar akan koriya ta arewa shine sake nanata muhimmancin yin amfani da takunkumin da karya tattalin arziki da bin hanyar diflomasiyya don matsama koriya ta arewa lamba ta koma kan teburin sasantawa yayin da ake ganin babu tabbas ga komawa bisa teburin sasantawar ƙwararru na ganin goyon bayan cana akan wannan ƙoƙari yana da muhimmanci. to sai dai kuma abin tambaya a nan shine ko china za ta goyi bayan matakan da ake shirin ɗauka kan koriya ta arewar ƙwararru a china sun ce gwamnatin ƙasar na iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta taka wa koriya ta arewa birki a farkon shekarar nan china ta rage yawan gawayin kwal da take shigowa da shi daga ƙasar da koriya ta arewa haka kuma ta kara tsuki hanyoyin hada-hada kuɗaɗe zuwa koriya ta arewar kwamitin ƙwararru manazarta na dukkanin jam'iyyun amurka biyu akan dangantakan masar da amurka sun buƙaci majalisar tarayyar amurka da ta sake tunani kan taimakon da take baiwa ƙasar masar to a gaishe ka baki ɗaya abin da muke da shi kenan sai kuma nan da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana za mu sake shigowa inda maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi a madadin sarfilu da malam siri da kuma john alheri ke muku fata alheri